kuɗi. Tsakanin Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai mai da hankali ne kan matsalar karancin tsabar kuɗi a hannun 'yan Najeriya a daidai lokacin da ake tunkarar zaben shugaban ƙasa nan da kwanaki kaɗan masu zuwa. Madalla, yanzu haka karancin kuɗi da ake fuskanta a Najeriya saboda matakin babban bankin ƙasar CBN na sauya wasu takardun naira fasali, tare da kawo ƙarshen karɓar tsoffin kuɗin ya ɗauki wani sabon yanayi mai cike da cece kuce, inda ƙungiyoyin 'yan kasuwa masu zaman kansu daban-daban ke ƙara fargabar watakila matakin ya duk durkusar da tattalin arzikin Najeriya daidai lokacin da ake tunkarar zaben shugaban ƙasa. To a matsayin shimfiɗa farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero da ke Kano ya yi mana sharhi kan alakar tattalin arziki da kuma zaɓe. Akwai babba alaƙa tsakanin tattalin arziki da siyasa a kowace ƙasa. musamman mu a nan ƙasashe masu tasowa irin najeriya a inda akwai bambanci sosai tsakanin masu shi da marasa shi a ma'ana tsakanin masu kuɗi da marasa kuɗi to duk da ana tsarin demokradiyya za a ga cewa su masu hannu da shuni dinnan su suke iya juya akalar ita siyasar dalili kuwa shine cewa mutane da yawa suna fama da talauci sannan kuma gashi suna fama da jahilcin ba su fahimci menene ma hakkinsu na 'yan ƙasa ba don haka saboda irin wannan hali da aka sa mutane na talauci da yunwa da matsi da su masu hannu da shuni sukan yi amfani da wannan kuɗi ne lokacin zaɓe su sai ƙuri'un masu zaɓe kuma wannan amfanin da kuɗi yakan fara ne tun daga zaben cikin gida wanda ake kira firamare za a sa kuɗi da yawa suka ga wa'anda suka cancanta ba za su iya tsayawa don ba su da kuɗin da za su goga da masu kuɗi sannan an zo zaben dugari ma nan ma akan yi amfani da kuɗi inda ake siye ƙuri'un mutane. Wannan mataki na ƙarancin kuɗi a Najeriya ya haifar da zanga-zanga da bore tare da ɓarnata dukiyoyi da ƙona bankuna a wasu jihohin Najeriya musamman na baya-bayan nan a jihar Ogun, inda fusatattun matasa suka ƙona wasu bankuna a Shagamu, tare da lalata sakatariyar ƙaramar hukumar a ranar Litinin da ta gabata. A cewar Farfesa Fage rashin karɓar tsoffin kuɗin na Naira da aka sauya fasali ya ƙara dagula al'amura. to wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na janye ko sabunta kuɗi a janye tsofaffi a kawo sababbi a wannan a gaskiya ya ƙara taɓarɓara halin rayuwar jama'a saboda ko babu kuɗaɗe a hannun mutane A don haka ya ƙara sa mutane cikin ƙangi na talauci da yunwa da matsi a nufan gwamnati shine cewa wannan an yi shi ne da zimmar ya dakile amfani da kuɗi wajen zaɓe domin an canza kala kuɗin a manya-manya da haka masu kuɗi a hannu ba za su iya fitowa su yi amfani da shi ba ranar zaɓe amma duk da wannan tunani na gwamnati ina ga al'amarin ba zai canza ba sosai amma ba sa aka ci ba zai ƙara taɓarɓara batun amfani da kuɗi a lokacin zaɓe musamman ma a yanzu tun da mutane suna cikin ƙangi da rashin kuɗi da ga don haka idan aka samu 'yan siyasa suka fito da kuɗi za ka ga sun siyi ƙuri'a nema cikin sauƙi domin mutane suna matse ɗan abu ƙanƙani in an ba su za su iya salwata za su iya sai da ƙuri'a su je su kaɗa mutane wa'anda suka ba su kuɗi ɗinnan to da an yi nufin wannan abun ya yi tasiri na canjin kuɗi to ba kawai kuɗin za a canza ba ba matse shi sai kuma an wayar da kan jama'a sosai su fahimci illar sai da ƙuri'unsu domin wannan yana sai da 'yancinsu ne yana sai da mucincinsu kuma yana sa a zaɓi gurɓatattun mutane wanda suka si ƙuri'u kuma wannan yakan sa a gwamnati da tsarin demokradiyyar baya iya biyan bukatan mutane domin su wa'anda suka sa kuɗi suka siyi ƙuri'u kamar hannun jari suka zuba wata ƙungiyar 'yan kasuwa a najeriya Najeriya da ta bayyana damuwa kan wannan lamari cikin wani rahoto ta ce matakin tuni ya yi illa ga gidaje, sana'o'i da harkokin yau da kullum a fadin Najeriya, musamman ƙanana da masakaitun masana'antu waɗanda su ne ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasa. Mohammed Shatima wani mazaunin birnin Maiduguri na jihar Borno ya bayyana mana halin da karancin kuɗin ya jefa su ciki. Ya sa ji al'ummanmu baki ɗaya a cikin halin ha'ula'i. Idan gwamnati tana ganin wannan canja kuɗi da ta yi da aka samu matsalan karancin naira tana gani da ta dakile sayan kuriya ne. To wannan hanya aka buɗe ma wayansu da hanyar sayan kuriya Don wani yanzu akan kuɗin da bai taka karya karya ba zai iya sayar da katinsa ba ba maganan ƙuri'a ba katinsa ma zai sayar. Wallahi wannan ba abin da ya taimaka a ƙasar nan in ba azaba ne ya kawo ƙasar nan kuma wannan ba shine alƙawari da muka yi da baba Buhari ba duk idan shawara ne mutane suka ba ma wannan shi baba Buhari akan canja fasalin kuɗin nan ba su ba da shawara ba dan mu mun sani tun da na san kaina na tashi Allah ya kawo ni wannan lokacin an canja kuɗi a Najeriya wanda ina da sani ya kai sau hudu zuwa sau biyar kuma duk canjin da aka yi ba za mu san ma lokacin da tsohon kuɗin har zai bata ba ba irin wannan kamar tashin kiyama ba ana guje-guje ana ta gudu ana ta gudu wannan ba canja kuɗi ba ne wannan azaba aka kawo al'ummar najeriya gabaki daya don duk wani mai karamin sana'a yanzu ya ajiye sana'ansa saboda ba inda zai je samu kuɗi kana nufin mai sai da fiye wata ko mai sai da abincin naira ɗari biyu ɗari uku kana nufin za a bar transfer ne. wani kiyasin kungiyar masu ƙananan masana'antu ta najeriya ya nuna cewar wannan sabon mataki ya lalata hada-hadar tsabar kuɗi da ake yi na yau da kullum a ƙasar da ya kai sama da naira biliyan biyar wanda ta ce hakan zai yi barazana ga ayyukan yi da kuma ɗorewar kasuwanci da ci gaban ƙasa. To sai dai a cewar Alhaji Umar Muhammad Mai Zabura wani ɗan siyasa a Maidugurin jihar Borno. Wannan mataki ne na gyara demokradiyyar Najeriya. Ka san hannu in ya kare to bai ruwa sai an koma karya wani hannu. Kuma ka san duk yawancin mu mu 'yan Najeriya da baki muke faɗin demokarati amma ba mu san tsarin demokarat ba ba mu san dokokinta ba. Wannan bawan Allah mai girma mai daraja Buhari ya yawaci ƙasashen duniya ya san darajar demokarat. Duk wanda an ka zaɓa da kuɗi to babu demokarati sai dai shi takara akan kuɗinsa ne an ka zaɓe shi. Duk wanda an ka zaɓa babu kuɗi shi ne demokwarati shi ne ya san incin mutane mutane sun san incinsa kuma ya san irin aikin da zai wa kasarsa amma duk wanda ya kwaso kuɗinsa banki ya rarraba ma mutane an ka akwati ta sun ka doki masu ƙuri'a suka ɗauke ƙuri'a an ka doki malaman zaɓe an ka kwashe akwati an ka zo an ka ce ya ci zaɓe ko ku so shi ko kan ku shi ba zai yi muku aiki ba tun daga dukiyar siyasa wannan tsari da Buhari ya ɗauko ai gwadawa ne ya yi shi ganin shi akwai demokarar Najeriya ko babu demokarasi Najeriya shin muna son demokarar ko ba mu son sa ai Buhari ya zan karin gwadin ruwa gwadawa ne ya yi shi gani in mu amince ma demokarasi to ka zo da farin jininka da abin da mutanen ka su ɗauke ka in kuma sai ka sai ƙuri'a kasa an yi doke-doke ka tarwa ɗan Najeriya za ka ci zaɓe to an san kai ba ɗan da makwariti ba ne ba mai kishin ƙasa ba ne. Yanzu baka ganin yadda talakawa ke kokawa dangane da wannan karancin kuɗaɗe a hannunsu ko dai ku a Maiduguri wannan abun bai shafe ka ba musamman a inda kake. To dama kuɗi gare mu dama ba bamu da kuɗi talaka nawa gare shi masu kuɗin ne su ne ka ɗan ya akuyarka ɗan tattasanka dan tumaturin ka duk ba zai wuce dubu goma ba in ka zo banki za a baka dubu uku dubu biyu ka zo kai <laughs> ce wannan ka koma amma masu waɗannan kuɗi da ba a san waje suke ba ba a san wanda aka yi aka samu kuɗin nan ba wallahi tallahi irin kai yake talakoki suna na hankalin su kwance babu abin da na shafi talaka. Tuni dai gwamnatocin jihohin Kaduna da Ogun da Sokoto suka bukaci al'ummarsu da su ci gaba da amfani da tsoffin takardun nairar da aka sauya fasali. kamar da doka ta tanada har sai kotun koli ta bayar da sanarwar ƙarshe game da ƙarar da ke gabanta kuma a wannan laraba kotun ke zamanta don ci gaba da sauraron ƙarar da gwamnatocin jihohin zamfara da kogi da kaduna suka shigar suna ƙalubalantar matakin babban bankin najeriya cbn to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaba idan allah ya kai mu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muroyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na erefi musamman Hassan Alhassan Suleja da ya taimaka wajen daidaita mana sautin. Ni Ahmad Abba ke mana fatan alheri, a huta lafiya.